civil society ina mana gaisuwa irin ta addinin islama assalamu alaikum wa rahmatullahi kamar yadda mai tambaya ya tambaya cewa mun jagoranci tattaki a nan zamfara to tattaki ne na bayyana damuwanmu da cin mutunci da rashin tsaro da yunwa da rashin tabbas da muke da shi ga wannan gwamnati ta yanzu sahihiyar magana ta gaskiya tun da gwamnatin ga ta shigo al'umma sun ka shiga fitinar da kullum kwamaje da yau wannan abu mun yi kira mun yi bayani mun yi jawabi kawai han watsa labaru sun ƙi saurare so muka ba da takardar shiga yajin aiki nan gaba in har ba a yi abin da ya kamata ba cikin wannan da aka muka ce za a fara da tattaki na kwana biyu wannan ne yau rana ta muna godiya da haɗin kan da an samu da goyon bayan da an samu da zuwan da aka kuma wannan ba wai zamfara ba ce kawai duka najeriya ce yau yanzu kowace jiha tana wannan protest ɗin da abuja kuma protest ne wanda za mu gaya ma duniya da kowa da su shugabanni mun gaji kuma enough is enough kuma idan an ka kai talaka bango to bai faɗi tura bango in ya dawo mannar da zai yi ta wanda ya hushi ce kuma mun sani dukkan mana mana da addini a addinance wanda an ka ɓata mana bai hushi ba jakki ne saboda haka mun nuna bacin mu don a gyara in ba a gyara ba to za mu hito mu bayyana da fushi wannan ba tsaro ƙasa ga mun sani mun sani ƙasa ga tana fama da yunwa mun sani ƙasa ga mun zaɓi mutane sun je ba mu suke wakilta ba mun sani mun zaɓi mutane suna alfahari da dukiyar ƙasa suna da son haga dama so wannan dole ne mu hito mu ma duniya jawabi su sani kuma mu tsaye da wannan abu kuma in ba a tsaya ba matakin da za a ɗauka gaba zai yi wannan muni so wannan shine takaitaccen jawabi na game da wannan demonstration ba wai matsala ba ce ta ma'aikata ka cokan a'a matsala ce ta gaba ɗaya 'yan Najeriya don ba mai ce man shi yau ɗan kasuwa ne in ya saye yana ce riba da zai taya yaso biyu ɗan wannan sai in ka sayar ka je kai ciko ne. yau ko da gwamnatin ga ta zo dubu biyu da ɗari biyu siminti yake yau siminti ya koma dubu takwas yau ko da gwamnatin ga ta zo shinkafa muna sayan ta dubu ishirin ƙasa yau ana sayan ta dubu saba'in sama sannan litan mai yau ta koma ɗari shida da wani abu ɗari bakwai wanda an ka isko nawa so wannan muna da ya faɗa ma 'yan ƙasa ne da duniya su gano al'ummar najeriya suna cikin jafa'in shugabanninsu ba wasu ba ne a matsalar mu illa shugabanninmu kullum wangana wanga ƙasa wangana wanga ƙasa yana abin da ya gana ma da dukiya so wannan shine dalilin kiran wannan protest na yau da gobe kuma kamar yadda an kai to yau muna fata a hito gobe a ƙare mu yi jawabi na ƙarshe Solidarity, solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. Victory, there is victory for all. Victory, there is victory for all. In the struggle, in the struggle. In the struggle for our members. There is oh, victory. Africa is the struggle of victory. Workers United never be defeated. Workers United never be defeated. United we stand. Divided we fall. United we stand. Divided we fall. Thank you.